الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي بانك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan marice na asabar hudu ga watan jimadal ula a shekara ta dubu da da da arba'in da biyu hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da sha tara ga watan sha biyu a shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin allu'ulu wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan daga masjidin ƙura'ani wanda ke unguwar bacirawa a garin kano darasin da ya gabata mun fara karatu cikin kitabun zaka mun cike da ƙarshen babu zakatil fitri alal musulmi na at-tamri wa shair babin da ke biye masa yau za mu tashi darasi na ɗari da shida, babu ismi mani zaka babin da yake bayani akan zunubi da alhakin wanda ya hana zakka ko ma wace daga cikin zakkar guda biyu to amma a nan dai zakkar farilla ake nufi an gane ko hana zakka laifi ne ba kaɗan ba domin gazawa ne ko ƙi ne na cika ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar tunda zakka ɗin wajibi ce a yi ta rukuni ce daga cikin rukunan musulunci guda biyar duk wanda ya ƙi ba da zakka daidai yake da wanda baya sallah duk sallar mutum in baya zakka in dai ya mallaki abin da zai yi zakkar to sunansa kafiri a wajen Allah subhanahu wata'ala ba musulmi bane ba na fata an gane kuma ya halatta a yaƙe shi ya halatta a zubar da jininsa wannan shine abin da duk sahabbai suka yi ijma'i bayan manzo Allah ya bar duniya lokacin da manzo Allah ya bar duniya akwai da yawa daga cikin mutane da suka ce mu mun daina ba da zakka mu daman muna bayarwa ne dan Muhammadu da yanzu tun da baya nan ko ba za mu ba wani kuɗin mu ya cinye mana ba sai abubakar ya ce to ni kuma zan yake su da farko da yawa daga cikin sahabbai ba su fahimci abin da sai abubakar ya tafi akai ba na yakar wanda baya ba da zakka ko yana sallah Ya sa wasu daga cikin sahabbai suka ce ya zaka kashe mutanen da suke sallah sai ce wallahi ko suna sallah in ba sa zakka arna ne jinin su ya halatta sai na kashe su la uqatilanna man farraqa bayna salati wa zakka ni kan sai na yaki wanda ya raba tsakanin sallah da zakka yayi sallah yaki zakka yace law uni iqalan kanu yu'addunahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum da za su hana ni daidai da dabaibayi wanda sun kasance suna bawa annabi shi a matsayin zakani kam sai na yaƙe su sayyidina abokar ya faɗi wannan ne ba bisa ga ra'ayi ba yana da madogara ayoyi ne cikin ƙur'ani suka faɗi haka a cikin suratul tauba ubangiji ya ce fa in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata fa kallu sabilahum fa in tabu in suka musulunta domin kalmar tuba anan ana nufin tuba daga shirka zuwa tauhidi da haka shi yasa ake cewa wanda ya musulunta tubabbe wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka ka tsaya akan turba madaidaiciya da duk wanda suka musulunta tare da kai da haka Allah yake fa in tabu in suka tuba suka musulunta wa qamus salata kuma suke tsayi da sallah wa atawuz zakata kuma suke ba da zakka fa kallu sabilahum to sai ku kyale su to gashi sun yi biyu sun ki daya aya sharadi uku tace sai an cika sannan za a kyale mutum tabu aqamu sala wa atawuz zakata to su tabu wa aqamu sala wa lam yutu az-zaka kaga sharadin fa kallu sabilahum bai cika ba kuma ba su zama musulmi ba har yanzu domin cikin rukunan musulunci guda biyar in ka yadda da hudu baka yadda da ɗaya ba har yanzu sunan ka arni sai ka yadda da duka biyar din to sannan kake amsa sunan musulmi shi yasa Allah yake a wata ayar fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din in sun musulunta sun tsai da sallah sun ba da zakka to shine suka zama ƴan uwanku a addini ashe koda sun ce sun musulunta ko da sun tsaye da sallah in ba sa ba da zakka har yanzu ba su zama ƴan uwanku na addini ba har yanzu ku daban su daban su ba musulmi ba ne ina fata an gane to daga baya dukkanin sahabbai suka yadda da abin da sayyidina abubakar ya tafi a kai suka gane cewa ya fi su gaskiya suka goya masa baya ya yaƙi dukkanin waɗanda ba sa ba da zakka wasu suka tuba suka dawo suka ci gaba da ba da zakkar wasu kuma aka kashe su a haka kuma ko shakka babu sun mutu a matsayin kafirai shi yasa ma malaman musulunci suke irga wannan a suke kiran wannan yaƙi da yaƙin waɗanda suka yi ridda domin cewa ina ba da zaka yanzu na janye na daina ridda ce kamar cewa ne da na yadda da Allah yanzu kuma na fasa na janye ban yadda ba kaga wannan ridda ce da haka dai wannan babin zai bayani akan hukuncin ko zunubin waɗanda suke hana zakka sawa'an maza ko mata hadisi mai lamba ta 574 hadisu abi huraira hadisin abu huraira radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala yace alkhailu li salasatin dawakai na ɗayan mutum uku ne an gane ko? lirajulin ajar ɗaya daga cikin mutanen nan guda uku nasa lada ke gare shi ma'ana daga cikin mutane uku akwai wanda in ya ɗaura doki lada yake samu wa ala rajulin wizir akwai kuma mutumin da shi in ya ɗaura doki zunubi yake ɗauka wali rajulin fitrun akwai kuma mutumin da dokin tsari ne gare shi ma'ana yana tare masa waɗansu bukatunsa ne da kullum na rayuwa ya ne masa amfani to shi wannan ba yabo babu fallasa sai ce fa amman lazi lahu ajaru amma wanda in ya rike doki yake samun lada fa rajulun rabaqaha fi sabilillah shine mutumin da ya daura doki dan hidimar addinin Allah ko dan a hau aje ai wa'azi ko dan a hau aje ai jihadi ko dan a hau aje a nemo ilimi ko dan a hau aje a karantar da ilimi domin wannan dukkaninsa hidimar addini ne ko ya ɗaura dokin dan ya rinka hawa yana zuwa wajen ibada la'alla daga ƙauyensu zuwa inda masallacin juma'a yake akwai tafiya mai nisa yana buƙatar abin hawa sai ya ɗaura doki ko jaki ko alfadari yake hawa duk ranar juma'a ya je masallaci wannan biya shiga ƙarƙashin fi sabilillah tare da cewa asalin kalmar fi sabilillah in an faɗe ta jihadi ake nufi an gane ko asalin kalmar fi sabilillahi jihadi ake rufe amma haka baya hana waɗansu abubuwan na taimakon addini su shiga ta da Allah yake innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin sai ce wa fi sabilillahi fi sabilillahi anan ana nufin jihadi fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la ta'tadu an gane ko to da haka wafi fi fi sabilillah ya daura dokin dan jihadi dan taimakon addini fa qala fi marjin ya tsawaita wajen daure dokin da igiya mai tsawo dan dokin ya samu damar ya rinka tafiya duk inda ciyawa take yana ci za ku ga mutanen da suke daura dabbobi dan su kiwo ba sa daure su da igiya guntuwa sukan yalwata musu igiyar domin wani lokaci a kusa-kusa dabbobin sai su cinye ciyawar da take kusa wata ciyawar tana nesa to kuma ba za su iya zuwa gare ta ba in igiyar da aka ɗaure su da ita gajeruwa ce to sai akan yalwata musu igiya in sun cinye ciyawar kusa sai su tafi nesa su je su ci ta nesa an gane ko to sannan shi ma dokin da aka yi masa haka ɗin ya samu sakata da walawa yake yawatawa yana cin abin da ya sauwaka gare shi na abin ciwo Shi ne ma'anar fa'atala fi marajin kalmar maraju ana nufin alkala'u ciyawar da dabbobi suke ci aurau dacin ko ya tsawaita a dausayi mana inda yake ci ya zama ya yi faɗi ya yi tsawo ya je can ya ci ya koma can ya ci rauda ana nufin dausayi waje ne ciyayi mai danshi mai lema fama afabat fi iyaliha zalika min almaradi duk abin da dokin ya samu a wannan tsawaita wadda yake yi na igiyar da aka yalwata masa zalika min almaradi a wancananka makiwata mana a wajen da yake kiwo awin raudati ko a dausayin kanad lahu hasanatin me shi yana samun lada duk tafiyar da ya da duk inda ya je ciyawa to shi mai dokin sai an bashi shi lada duk inda ya tsallaka ya je ya sha ruwa shi dokin to me dokin sai ya samu lada an gane ko shine ma'anar kanad lahu hasanat hakan zai zama lada gare shi walau annaha qata'at qiyalaha fastannat sharafan haka da a ce dokin zai tsinke igiyar domin wani lokaci irin wannan dabbobi in ka ɗaure su da igiya kuma in suka yi tafiya suka yi tafiya sai su kure igiyar to wani lokaci kuma sai su fincike ta ko igiyar ta tsinke ko kuma inda aka ɗaure ta ɗin ya cire turken kenan to walau annaha kafa a da dokin zai yanke wannan igiyar fastan na sharafan ya hau wani tudu au sharafai ko tuddai biyu kanat auratuha to duk kashin da yake yi yana tafiya din nan wajen cin abinci ko wajen hawa tudu don ya samu abinci wa asaruha da takun kafar da yake yi kalmar arwaf jam'i ne na rauf rautu ana nufin kashin dabbobi an gane ko to da ka jam'insa shine arwafu kanat arwafuha wa asaruha asaruha kuma ana nufin gurbin tafiya sawun kafa ɗagawa da mayarwa wannan shine asar jam'i ne na asar laraba sukan ce al'asaratu ta dullu al-masir wal ba'aratu ta dullu al-ba'ir al'asaratu sawu alamar tafiya ta dullu al-masir yana nuna cewa lalle an yi tafiya a waje an gane ko shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da waɗansu 'yan ƙabilar banu sa'ad a madina suka ga gidansu ko unguwarsu ta yi nisa da masallacin annabi sai suka haɗa kai cewa bari mu sai gidajenmu mu dawo kusa da masallacin annabi mu sai filaye mu yi gidaje a nan don mu rinka samun sauƙin zuwa sallah da manzo Allah ya ji labari sai ya kira su ya ce banu sa'adin diyarukum tuktabu asarukum diyarakum tuktabu asarukum ku yi zaman ku a gidajenku duk takun tafiyar kula da ake rubuta muku to shine Allah madaukakin sarki yace inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum mu ne muke rayar da matacce kuma muke rubuta duk abin da bayi suka aikata kai har ma da tattakin tafiyarsu zuwa ga ayyukan da'a ko zuwa ga sabo in ayyukan da'a ne duk takun da kai ana baka lada in ayyukan sabo ne duk takun da kai kuma ana rubuta maka zunubi to daka wa asaruha da tattakin da ta yi da shatin tafiyar hasanatin duk za a rubuta lada lahu ga shi mai dokin kaga kenan idan ka ɗaure doki don hidimar addini babu asara a ciki duk kai kawon dokin ma lada ne kuma kai ake tarawa to haka nan yanzu za ka ce ba doki ba tunda yanzu an daina amfani da me dawakai sosai ba a daina amfani da su duka ba amma dai yanzu amfaninsu ya rage sosai wajen kayan sufuri to haka a ce da mutum yana da mota hidimar addini yake da ita duk kai kawanta lada yake samu ya zuba mata mai lada bakin mai ya lalace ya yi juye lada ta yi faci a yi mata faci lada e, tayar ta cinye a sai sabuwar taya lada wannan shine in daidai hidimar addini ce zuwa masallaci zuwa makaranta karantarwa zuwa wa'azi ballanta na uwa uba kuma in motar yaƙi ce zuwa jihadi to shi ma wannan lada ne an gane ko walau annaha marrat bi naharin kuma da a ce dokin zai wuce ta gefen wata ƙorama. fa sharibat ya sha minhu daga wannan ƙoramar. walam yurid ay yasiha ko da mai dokin ba da saninsa dokin ya sha ruwan ba ba da umarninsa dokin ya sha ruwan ba an gane ko kana zalika hasanatin lahu duk da haka sai ya samu lada na fata an gane to wannan shine mutum na biyu wanda yake cin ribar abin hawa yake cin ribar doki wa rajulun da kuma mutumin da rabaqaha fakhran shi kuma ya sayi doki dan alfahari Warya dan ya nuna wa mutane ya isa kun san yanzu akwai mawadatan da haka kawai zaka ga ya sai doki ya daure a gida saboda yalwar gidan saboda yana da kuɗi estara na bukata zaka ga an daure doki har AC ake kunnawa doki doki ana bashi abincin da mutum ma baya iya ci talaka ya fi karfin doki ya fi karfin da yawa daga cikin talakawa kaga doki an ɗaukar masa mai kula da shi a yi masa wanka a taje masa gashin jiki a fesa masa turare a shafa masa mai yana kyalli amma duk a banza don alfahari ne don nuna isa ne kaga doki ana dama masa madara yana sha ana ba shi kabin biskit yana ci yana da likitan da ke duba shi duk wata amma mai gadin gidan bai isa ba sai ya mutu da malaria sai ya mutu da malaria dokin haka za a ba wa samari su hau suna yin kilisa a kai shi mai dokin ma fa bai da lokacin ya hau ya motsa wa dokin jini domin kun san shi ɗabi'ar doki ba a aje shi kawai in ka aje shi yana cin abinci dole sai ana hawansa ana tsinka masa jini in ba haka ba shi yanzu nan jinin sa yake hawa ya mutu dole sai ana kilisa sai ka ga sakamakon wannan sai a tara yara samari bana bakwai sai ka gansu sun kai ɗari sun hawo dawaki kawai don su tsinkawa wa dawakan jini su tsinka jinin doki ya samu lafiya kuma su kashe mutane domin haka za su shigo cikin gari duk wanda tsautsayi ya faɗa mai su taka shi su yi barna su yi ta'adi kuma ba a isa a yi musu magana ba saboda 'ya'yan masu gari ne yaran masu gari ne in suka yi maka ta'addanci baka isa kai magana ba in 'yan sanda ma sun kama su kwana biyu za a sake su kwamishinonin 'yan sanda a kano ba ɗaya ba ba biyu ba na sha ji suna wani ɗin a daina kilisa amma har yanzu kilisa ta ƙi denuwa a kano ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ni na gani da ido na doki ya kashe mutum shi dokin a ɗauke shi a kai shi jamani shi kuma mutumin a zo a yi wa iyalansa ma ta'aziyya bai isa ba ba ɗaya ba ba biyu ba wannan yana faruwa a jihohinmu na arewa ban san a kudu ba to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tuntuni ya faɗa akwai mutumin da yin ya ɗaura doki to ya sani zunubi yake tarawa kansa matukar dokin ka ba irin dokin farko da muka faɗa ba ne ka aje shi ne don Allah don hidimar addini a lokacin da shi ne kayan sufurin da aka fi bukata amma ko yanzu ba ko ina ake bukatar doki ba mota ta wakilci doki mashin ya wakilci doki domin waɗannan ma suna yin abin da dokin ba zai iya ba a yanzu amma a wancan lokacin da babu mota babu mashin to doki shi yake yin abubuwan da mota da mashin suke yi mana a yau na zirga-zirga da sufuri da ɗaukan kaya shi yasa Allah ce wal khaila wal bigala wal hamira wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamu wal khaila ga dawakai nan mun halitta muku wal bigala ga alfadarai nan mun halitta muku wal hamira ga jakuna nan mun halitta muku buha dan ku ke hawa wa zina ku rinka kwalliya wa ya kaluku ma la ta'lamuna kuma nan gaba Allah zai abin da ba ku sani ba shine gashi yayi mana motoci yayi mana mashina yayi mana jiragen sama da sauran dangin kayan sufuri to da haka waɗanda suke ɗaura dawakai dan alfahari da isa wanda wannan ɗaura dawakan yana bayuwa zuwa ga a rinka cutar da bayan Allah a wasu lokuta to su sani ba alheri suke wa kansu ba sharri suke wa kansu in sun so su yi in sun so su bari wannan ruwansu an dai riga an gaya musu ya rige musu su ɗauka ko kar su ɗauka da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake wa rajulun rabataha fakaran da mutumin kuma da ya daura doki to anan shi ma za mu yi kiyasi ba dole sai doki ba yanzu ma ka iya cewa mutumin da ya sai wata bangajejiyar mota riya fakaran wa riya'an dan alfahari da riya ba dan bukata ba domin za ka iya samun mutumin da ya sai mota gajejiya ya aje ta ba ma da lokacin hawanta yana da mota 350 a shekara wata sai an yi shekara ba a hauta ba in dai ɗaiɗai yake hawa amma saboda ya rasa ina zai sa kuɗin ga talakawa suna kwana da yunwa suna mutuwa da kananan cututtukan da ba su wuce dubu biyu dubu uku ba dubu bakwai ba amma shi ya sayi mota ta miliyoyi ya aje ta a gida sai dai kawai a ɗaukan mata mai gadi da mai goge ta kullum aita ta goge ta ba hawa ake ba ila lokacin da nake faɗa wannan wani zai ga kamar anya ku ana haka da yake talaka ne kai ɗan uwana a nan kake a ƙauye za a kai ka abuja a gaya ma wani attajiri ake gaya min abuja wani lokaci can da aka yi wahalar man fetur ina jin lokacin janar abacha ne har aka yi wahalar man fetur aka gama shi bai san ana yi ba direbansa ne yake gaya min yace kwata kwata mu malam ba san ana wahalar mai yace to duk gidajen da mai gida yake sai ka tarar da mota biyar mota goma motar nan babu ta kasa da miliyan biyar kowace take take da mai da haka da ya zo nan garin da motar da ya taho daga abuja ba da ita zai koma ba dan maiduguri ne kuma zai hawa ta ya tafi maiduguri da ya je maiduguri da wacce ya je ba da ita zai dawo ba in ya dawo ya aje haka ake canja motoci yake har a gama wahalar mai mu ba za mu sani ba saboda in an je za a sha man sai a sha mai na dubu ashirin a mota ɗaya babban tanki ne da ita irin mangaza mangazan jib din nan in ana tsura mata ka biyo bayan ta sai ka ji kamar za ta shanye man anya ko za a san ma in ta rinka sha wata sai ta sha na dubu hamsin wata sai ta sha na dubu talatin da aka wani duran ne mai zaman kansa wani dan afirka a ingila ake ba da labari motocinsa ɗari uku da hamsin nan nan a najeriya ko wani sanata mai ci yanzu yana cikin mulki bai sauka ba har yanzu sanata ne dan majalisa dan uwansa da ya je gidansa yake nuna masa motoci a kunna wannan a bata wuta fu a kunna wannan a bata wuta ana gaya masa kudaden wannan miliyan hamsin ce wannan miliyan ɗari da kaza wannan ya ce duk wannan ya ce to ni ba zan iya siyan wannan motocin na kan ajiye ba ɗan majalisa ba ya ce ni ba zan iya siyan waɗannan motocin na kan ajiye ba to irin wannan za ka samu har a cikin musulmi akwai masu yi shi wancan sanatan ma ba musulmi ba ne ba amma dai har a cikin musulmi akwai masu irin wannan ɗabi'a kuma tun dama akwai masu yin ta shi yasa manzo Allah ya faɗa kar ya tsawatar dan a daina dan bai da amfani ina fata an gane to da haka duk wanda ya kai mota ya aje ba dan bukata ba dan kawai nuna isa da wadata da jiji da kai to ya sani duk abin da motar ta ci na ɗawainiya a madadin a bashi lada zunubi za a bashi in ta faci ya je kai aka faci zunubi ne in tayoyinta suka suɗe ya canja taya zunubi ne in ya canja mata fenti zunubi ne in ya ɗaukan mata mai gadi yana biyan kuɗi zunubi ne in ya kyauta kawas aka wanke zunubi ne na fata an gani kamar inda doki ne shi ma haka duk wani motsi da ya ka biya masa kuɗi ka kashe masa kuɗi in ba dan Allah ka tanade shi ba dan riya ne da nuna isa to zunubi kake ɗiba wa kanka wa nawa'an li ahli al-islam wa nawa'an kuma dan nuna fifiko li ahli al-islam ga musulmai ma'ana ya nuna ya fi kowa ya nuna ya isa fahiya wizurun ala zalika duk abin da ya samu ta wannan hanya to zunubi zai zame masa wasu ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil humuri sai aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da jakuna su kuma domin can maganar doki aka yi shine khail amma humur jam'i ne na hamir an gane ko to nan tambaya akan me aka yi wa annabi an tambaye shi ne game da zakkar jakuna za ka samu mutum yana da jakuna ɗari ko dai yana siyarwa ko kuma ana haya ko kuma yana aikin kwadago da su yana ɗebo yashi da kaza a biya da lokacin da tifa ba ta yawa ba da yar kurkura ba ta yawa ba za ku ga a jakuna ake ɗebo yashi a jakuna ake ɗebo bulo-bulo in za a yi gini to amma yanzu duk an kora su kuma da aka ce game da jakuna zakkarsu kamar yadda na faɗa cewa za ka samu wani mutum yana sai da jakuna ba siyarwa na a ci ba a siyarwa na a yi amfanin da shari'a ta halatta a yi domin jakuna ya halatta a ɗauki kaya a kansu to ba laifi ba ne don kana sayarwa da masu ɗaukan kaya jakuna don su je su rinka aikin wahala da su na ɗaukan kaya wannan ba laifi ba ne amma duk mutumin da kasan cin jaki zai to haramun ne ka siyan masa tun da cin haramun ne ina nufin jakin gida banda jakin dawa jakin dawa kam shi halal ne a ci da haka in an siyar da shi ga wanda zai ci ba laifi ne ba ina fata an gane to da haka an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin da yake da garken jakuna zai yi zakka kamar yadda mai garken raƙuma yake yi kamar yadda mai garken shanu da awaki yake yi فقال في من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكي ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاظة نيب أسوكر من دكومي بقى بدا جاكنا سيدي أقوي وتآية تايا تايا قمنيا itace faman ya amal mithqala dharratin khairan yara wa man ya amal mithqala dharratin sharran yara ma'ana dai a wannan lokaci kuma har kawo yanzu Allah bai saukar da cewa a yi zakka a jakuna ba to amma ana yin zakka a kudin su in siyarwa ake yi na fata an gani. yanzu kaga idan kana da shanu guda ɗari ko siyarwa kake ko ba siyarwa kake ba lokacin zakka za ka yi musu zakka saboda akwai zakka a shanu to sannan kuma in siye kake ka turke ka siyar ka to kuɗin ma ana musu zakka in sun kai zakka su shanun a yi musu zakkar dabbobi kuɗin kuma a yi musu zakkar kuɗi to amma yanzu da za ka turke jakuna ɗari hamsin tamanin dubu in dai ba siyarwa kake ba kawai ta aje ne don su yi maka aiki ko kana ba da haya ko makamancin haka to su a karan kansu jakunan babu zakka a cikinsu amma in siyarwa kake yi to kuɗinsu ya zama kudin kasuwanci za a yi musu zakka irin zakkar kudin kasuwanci an gane ko da haka shine manzo Allah ya game da jakuna ni ba a saukar min da wani nafsi na kan cewa ai zakkar su ba ballantana in san in sun kai nawa za a yi zakkar kuma nawa ke zakkar amma dai ga wata aya ga mamiya ta hada da hukuncin jakuna da ma abin da ba jaki ba shine duk wanda ya aikin alheri daidai da kwaya komayya zai gani duk wanda ya aikin shari daidai da kwaya komayya zai gani abin nufi in mutum ya yi amfani da jakunan da Allah ya hore masa wajen ayyukan alheri zai samu lada in mutum ya yi amfani da jakunan da Allah ya hore masa wajen aikata shari zai samu zunubi shine ne abinda manzo Allah yake nufi babu zakka a ciki amma dai akwai hanyar samun lada ko zunubi a ciki na fata an gane to kaga hatta masu keke a yau masu mashina a yau dukkan wani dangin kayan sufuri shi ma zai shiga wannan in kana da kekenka kai abin da ya dace da shi na alheri lada za ka samu in kai abin da bai dace da shi ba na sharri zunubi za ka samu fa man yi amal misqala zarratin khairan yara in kana da mashin ɗinka irin wanda samarin nan suke siya wanda ake cewa tsuntsun soyayya ko in aikin alheri kake da shi za ka samu lada in shari kake da shi za ka samu zunubi yan a daidaita sahu in ana dangal ko dangal a ɗauko amarya a ta daga kafa ɗaya a da hankalin mutane a rinka shiga unguwa ba ƙararrawa ba burki kwar to kaga fa man ya amal mithqala dharratin khairan yara wa man ya amal mithqala dharratin sharran yara za ta yi aiki akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul jihadi was siyar باب الخيل لثلاثة باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي da yake bayani akan kausasawa ta fuskar yin azaba ga wanda baya bada zakka mana wanda baya bada zakka a lahira azabarsa ta musamman ce to a baya mun ce zunubi manzo Allah sallallahu kuma ya faɗa akwai zunubi to shin zunubin nan menene makomarsa shine azaba ga duk wanda ya ɗaukar wa kansa an gane ko da haka mutumin da ya hana zakka yana da zunubi kuma a lahira za a yi masa me azaba to wannan shine abinda kuma za mu ji a yanzu insha Allah hadisi mai lamba ta 575 hadisu abi zarrin hadisin abu zar al-gifari Allah ya kara masa yadda ya ce in haito. ilaihi wa huwa yaqulu fi zillil ka'abati na tike zuwa gare shi alhalin yana magana a ƙarƙashin inuwar ka'aba yana cewa wa yake nufi yana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na je na tadda manzo Allah a ƙarƙashin inuwar ka'aba yana zaune sai na datsi magana na naji yana faɗar magana yana cewa humul aksaruna wa rabbil ka'aba humul aktharuna wa rabbil ka'aba sune ne ta taɓaɓɓu na rantsi da ubangijin ka'aba sune ne ta taɓaɓɓu na rantsi da ubangijin ka'aba domin aksar daga khasira ne ya khasaru fa huwa khasirun wa huwa akhsaru an gane ko khasira yayi hasara ya khasaru yana hasara khasiru hasararre akhsaru mafi hasara ubangiji ya ce kul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala shin kuna so in gaya muku waɗanda suka fi hasara da tabewar aiki kaga shine ma'anar akhsar ala wazani af'al da ka jam'i ne na muzakkar salim bi ziyadati alwawi wan nun fi akhirih fi halati raf'i humul akhsaruna sai zama hum damirul fasli mabni ala sukuni fi mahall raf'in mubtada akhsaruna sai zama khabar mubtada marfu'un bil wawi لأنه جمع ذكر سالم da haka manzo Allah yana cewa su suka fi hasara suka fi tabewa su suka fi hasara suka fi tabewa na rantsi da ubangijin Ka'aba qultu Abu Dharr yace sai nace ma sha'ani to ni ko me ya same ni ayura ya shay'un ma sha'ani wani abu ne ne wani me ya same ni ne ma'ana sai ya dauka kamar da shi ake yace fajalastu ilaihi duk da haka dai sai na nemi waje na zauna a gefen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu naji ya ci gaba da cewa famastata'atu ya ci gaba da faɗar abin da yake faɗa famastata'atu an askuta yace sai ni kuma na kasa jurewa in yi shiru wata gashani wata gashani masha Allah abinda Allah ya so yana rufe ni mana ina cikin damuwa dan ban san da wa ake magana ba tayu da ni ne tayu ba da ni bane ya fa faƙuntu man hum bi abi anta wa ummi ya rasulullah wai suwaye waɗannan wanda kake rantsewa kake cewa su ne hasararru taɓaɓɓu kana rantsuwa da ubangijin ka'aba fansa ta gare ka da mahaifina da mahaifiyata ya ma'aikin Allah an gane ko Ƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'aksaruna aktharuna amwalan waɗanda suka fi yawan kuɗi illa man haka za wa za wa za. duk mutumin da ya fi yawan kuɗi a duniya to kuma shi zai fi shiga tsaka mai wuya a lahira ba wai ana nufin dare dan wuta bane in ana karanta irin waɗannan hadisan talaka daɗi suke ji ko a to ka fahimta da kyau kuma masu kuɗi kar su ɗauka habaiki ake musu ana nufin waɗanda suka tara kuɗin kuma ba su yi abin da ya kamata da kuɗin ba to su suka fi hasara da taɓiya a gobe kiyama to sannan kuma yawan kuɗinka yawan ɓata lokacin da za ka yi a wajen hisabi domin sisi da taro za a yi maka bincike yadda ka samu da yadda ka ɓatar to shi talaka bai je da ko sisi ba ɗan sa na cin abinci ne gaba ɗaya rayuwar kwata-kwata in an lissafa har da ragon sunansa bai ci sama da miliyan goma ba da haka a awa uku a awa uku an gama masa lissafi da wanda shi zai amsa da wanda wani ne ma zai amsa tunda na ragon suna ai ba shi zai amsa ba iyayensa ne za su amsa to amma gaba ɗaya wani in ka kalli budget din abin da ya ci a rayuwarsa ai ba komai bane amma su alhaji wane su honorable wane su gwamna wane sun tara tiriliyan ai kaga za a yi lissafi mai tsawo yanzu kuma yadda za ku gane masalin duniya masalin akhira misalin duniya misalin lahira yanzu ka taɓa ganin efcc ta kira wani talaka to ya mata min ina ko shaida ina abin yake wai mai ya ci jariri To amma masu kuɗi su ake kira EFCC da ka ga mutum an ce EFCC tana kiransa ko da ka ne masa kallon jigari jigari to ka san akan daloli yake kwana to haka a lahira duk mutumin da kaga an jaje an tsayar da shi ana ta bincike to ka san mai kuɗi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masu kuɗi sai talaka sai sun shiga aljanna da shekara 40 masu kuɗi za su fara shigowa shekara arba'in saboda ana can ana bincikar su ana can ana bincikar su kuɗi na kaza a ina ka same su ya ka kashe su kuɗi na kaza a ina ka same su ya ka kashe su haka za a yi maka bincike akawun ɗinka na gt ya ka samu kuɗin da suka shiga ya ka samu ya ka fitar da su akawun ɗinka na zenith bank akawun ɗinka na first bank akawun ɗinka na kaza bank duk sai an yi ta karanta maka ya ka same shi ya ka kashe ya ka samu ya ka kashe saboda muhimmancin kuɗi a wajen Allah da kuma haɗarinsu na ta an gane to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake al-aktharuna amwalan ina nufin masu yawan kuɗi su nake nufi da humul aktharuna humul aktharuna wa rabbil ka'aba su suka fi hasara su suka fi hasara na rantsa da ubangijin ka'aba to a nan wata iri hasara hasara bata lokacin tsayawa a yi musu hisabi da amsawa kafin su shiga aljanna ba wai ana nufin asarar taɗewa kai tsaye ba in mutum ya yi abin da ya dace da kuɗinsa shi kam ya zamo cikin masu riba domin tsayar da shi da aka yi ma aka yi masa hisabin ai lada ake daɗa tara masa tsayuwar ba ta hasara ba ce amma mutumin da ya tara kuɗin ta yaki halai yaki haram ya kashe ta aikin banza to wannan shine tsayar da shi ɗin da aka yi asara ce an ɓata masa lokacin hisabi bai je ya shiga aljanna ba kuma zai amsa tambayoyi kuma in ba a yi wasa ba ƙarshe wuta za a yi da shi haka wannan hasara ce da tabewa to sai manzo Allah ya faɗi makarin menene abin da zai sa mai kuɗi bai zama hasararre tababbe ba shine illa man qala hakaza wa hakaza wa hakaza sai dai wanda ya ta yin haka haka haka kalmar ƙala ma'anarta shine fa'ala domin a larabci akan ce ƙala bi ma'ana fa'ala ƙaunul yadi shine fi'iluhu kamar yadda fi'ilul lisani shine ƙauluhu idan aka ce baki ya yi aiki me aikin baki magana in aka ce hannu ya yi magana ne maganar hannu aiki aiki kowace gaba da irin maganata kuma kowace gaba da irin aikinta da da man ƙala haka za bi ma'ana man fa'ala haka ba abinda manzo Allah yake nufi masu kuɗi su yawaita kyauta kuma wani sirrin Allah yawan kyauta baya haifar da talauci yana maganin karayar arziki ku gwada ku gani marowatan masu kuɗi su suke karyewa a rayuwa su tarihinsu yake bacewa a rayuwa amma duk attajiri mai kyauta baya karayar arziki karayar da zai koma ƙasa wanwar baya yi sannan sunansa ba zai taɓa bacewa ba a cikin al'umma na alheri domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Bukhari da Muslim yace kullum Allah yana turo wasu mala'iku guda biyu su zo duniya daga sama suke zuwa su kawai masu kuɗi suke wa addu'a ɗayan su yana cewa Allahumma a'ti munfiqan khalafan Allah duk wanda ya ɗauka ya bayar ka mai masa shine zaka ga da ka ba da goma an jima wallahi ɗari za ta shigo ni wannan mujarrab ne a kaina na sha gwada kana yin kyautar naira goma wallahi an jima sai ka ga ɗari ta shigo kana ba da ɗari an jima kaga dubu ta shigo ku ku gada ku gani to amma a wayo irin na ɗan adam mara wayo shi yana ganin ya riƙe gomansa kamar yadda ake cewa wayan mutum kuɗinsa a hannunsa to ya riƙe gomansa shi yana ganin yayi wayo kai asara kai domin su kuɗi yadda ka san rariya ne so ake wani ya fita wani ya shigo wani ya fita wani ya shigo duk yadda rariya ba ta fitarwa to wani ba zai shigo ba tsayawa za ta yi da aka in ka rike goma kake bayarwa Allah ya shirya da ka ba da goma zai baka ɗari to yanzu ɗari ba za ta shigo ba in haka ne wa ka cuta kanka ha antum ula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal wa man yabkhal inna ma yabkhal an nafsihi ubangiji ya ce abun mamaki wai muna ta cewa ku yi kyauta kuke rowa to ai wanda ya rowa kansa yawa za mu baka ɗari in ka bada goma sai ka ki bada goma mu ma sai mu riƙe ɗarinmu. za mu baka dubu in ka bada ɗari sai ka ki bada ɗarin mu ma sai mu riƙe dubun da kai da ka bawa ɗan uwanka ɗari da Allah da ya maye maka da dubu waye ci riba kai ɗari fa goma aka baka kai kuma ɗari ɗaya ka bayar man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha man dhalla bi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira da haka mala'iku suna addu'a ɗaya yana cewa Allah duk wanda ya bayar kamayan mai da ya ba da goma ba shi ɗari da ya ba da ɗari ba shi dubu da ya ba da dubu ba shi dubu goma haka haka haka haka to in ma da anan aka tsaya da shi kenan to amma duk da haka akwai wani mala'ikan shi kuma yana cewa Allahumma ati mumsikan talafan Allah duk wanda ya rike din ya ki bayarwa hada shi da asara Sa su faɗi sai kaga ka kike kai sadaka kuɗin sun faɗi a faɗuwar kuɗi ba lada a sadaka kuwa ba akwai lada a faduwar kuɗi babu mayarwa amma a sadaka fa akwai mayarwa na fata an gani to da yawan mutane ba su fahimci wannan sirrin ba a rayuwa in ka hana kanka ka hana in ka bayar kanka ka bawa bahaushe ya gaskiya da yake hana wani hana kai yiwa wani yiwa kai da haka mu fahimci wannan da haka manzo Allah yake mai kuɗin da yake kubuta daga hasara da tabewa shine wanda yake haka yake haka yake haka da kudin sa ma'ana da yake kyauta yake sadaka yake sada zumunci yake taimako akarajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul aymani wan nuzur babu kaifa kanat yaminun nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi mai lamba ta 576 hadisi abi zarrin hadisin dai abu zarrin al gifari Allah ya kara masa yadda to kaga a hadisin da ya gabata mahallin shahid hasara da tatsewa duk mutumin da ya hasara ya taɓe kuwa makomarsa shine mai wuta domin ubangiji ya ce hal unabbi'ukum bil asfarina a'malan alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawm al qiyamati waznan dhalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakabu ayati rusuli huzwa da aka hasara ƙarshenta shine azaba Allah ya tsare mu kaga muhallin shahid ya fito kenan hadisi mai lamba ta 576 hadisi abi zarin hadisin dai abu zar kala yace in ta haitu ila annabi na tike ga annabi sallallahu alaihi wasallama kala sai na je yana cewa wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda raina ke hannunsa aw wallazi la ilaha ghairuhu ko kuma naji yana na rantsi da wanda babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai shi ko dai wanne daga ciki Allah ake nufi ko ka ce allazi nafsi bi shi ne dai allazi la ilaha gairuhu aw kama halafa Abu Zar ce na dai kasa tantance wata rantsuwar ya yi amfani da ita wallazi da bi ya yi amfani da ita ko ko wallazi la ilaha ya ce to ko dai ya faɗi wata rantsuwar ba ma waɗannan ba ya manta Ya ce amma abinda annabin ya rantse don ya tabbatar ya ce ma min rajulin babu wani mutumin da takunu lahu iblun au baqarun zai kasance yana da raƙuma ko shanu au ganamun ko tumakai la yu'addi haqqaha baya ba da zakkarsu illa utiya biha yawmal qiyamati face sai an zo da su a ranar tashin alkiyama da yawan mutane za a zo musu da garken shanu garken raƙuma garken awaki a ranar lahira a azamu ma kuna wa asmanahu shanun za a zo da su girɗa girɗa da girman su irin na duniya da kitson su irin na duniya wanda suka tara taqa'uhu bi akfafiha za a kwantar da shi a ce su bi ta kansa su taka shi in miliyan ne duka sai sun taka shi da kofatansu wata bi kuma suna sukarsa da ƙahonsu. su taka su soka ɗaya ta wuce ta biyun ma ta zo ta taka ta soka ta wuce da haka in sun kai miliyan sai sun taka ka sun soke ka sun wuce ta kanka kullama jazat ukraha ruddat alaihi ulaha duk lokacin da na ƙarshe ta wuce sai a sake dawo da su karan farko haka za a yi kai masa ɗaya bayan ɗaya su taka shi su wuce a sake sake kewayo da su su sake bi ta kansa suna taka shi suna wucewa hatta ya ƙabiya ko yi ƙuda bainan nasu da haka da haka har sai an gama hisabi tsakanin mutane da haka ranar lahira duk wanda kaga an jawo shi an haɗa shi da garken shanu za su fara sukuwa a kansa suna taka shi to ka san mugu a duniya ya tara shanu ya ƙiya ba da zakka akwai manyan masu kuɗi a cikin birni ba za ka ɗauka suna da saniya ɗaya ba amma sun je sun sai shanu ɗaruruwa sun ba wa fulani a ƙauye su ne musu kiwo bai kawo su birni ba don ma kar a san yana da su kar a tambaye shi zakka to a ranar lahira duk da a duniya ba a san kana da su ba a lahira za a san kana da su domin za a ci kumo ka kuma a taho da garken shanunka a kwantar da kai su rinka bi suna taka ka da haka da haka ba za a daina ba sai an gama hisabi wannan mun taɓin azaba ne fakan azo babbar mun taɓin ce wannan ta share fage ce in kuma aka gama hisabi to su kuma shanin sai a ce ku kuma ku zama ƙasa kai kuma zo to sai a zo kuma a yi maka hisabi na gasken gaske wanda a cikinsa za ka dawama ina fata an gane aka raja bukari imam bukari ya fitar da wani hadisi a cikin kitab na 24 shine kitab zaka babi na 43 shine babu zakatil bakari babu targhibi fi sadaqati babin da yake bayani akan kwadaitarwa kan yin sadaka to wace sadakar ake nufi sadaka ta da ma'anar kyauta sadakar nafila amma sadaka da ma'anar zakka ita wannan wajibi ce ina fata an gane hadisi mai lamba ta dubu ɗaya a ta ta biyar da saba'in da bakwai hadisu abi zarin hadisin dai abu zar algifari allah ya ƙara masa yadda ƙala ya ce kuntu amshi ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi harratil madina na kasance ina tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a unguwa mai duwatsu a madina isha'an a lokacin isha ko da yamma tun daga lokacin azahar har rana ta faɗi duk a larabci ana kiransa isha'an maraice wa ja'u abahum isha'an yabkuna an gane ko fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya wa ashiyu shine maraice daga rana ta raba tsakiyar saba ta karkata to ashiyu maraice ya fara an gane ko fa subhanallahi hina tumsuna وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون ذاك عشيهم ذاك يتي إنا تفيا تارد النبي دمريتي أتيد جتكم أنقواني ما فيه واندواكو أمدينة استقبلنا أهدو sai muka fuskanci dutsen uhudu ko dutsen uhudu ya fuskanto mu muka yi gaba da gaba da shi faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya abazar ya kai abu zar ma uhibbu anna uhudan li zahaban manzo Allah yace ni ba zan so a ce ina da kwatankwacin dutsen uhud ba na zinare ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba zan so a ce dutsen uhudin nan duk girman sa a ce ya zama zinare kuma ya zama nawa ba ya ati alayya laila kuma a ce dare ya zo mun ko wuni ɗaya ya zo mun ko kwana ɗaya ya zo mun a nan ba wai annabi baya son kuɗi ba ne amma kuɗin da baya so wani nau'i ne na kuɗi ba duka ba domin ai annabi da kansa yana roƙon Allah ya tsare shi da talauci to in kai ba talaka bane mai kenan da kuɗi ne ko mai rufin asiri ko masu hikima suka ce baki baki a sashi a bakaki fari fari a sashi a farare ba wani wankan tarwaɗa. mai rufin asiri cikin masu kuɗi yake talaka ko talaka ne mara kuɗi talaka ne ko ta wani dan siyasa aka ce ya zo kamfen ya ce ya kuma siyatan ka zanna aka ce aran kai daɗe ba a ce musu matsiyata talaka ake ce musu ya ce to suna da kuɗi aka ce babu ya ce san makal wanda bai da kuɗi matsiyaci ne a wata hausar ko da haka manzo Allah ba wai kin kuɗi yake ba kuma lokacin duk da muke faɗa waɗannan ba kin kuɗi muke ba dan kada wani wata rana ya ganna ina business da ce to ai malam biya karanta mana hadisan kin kuɗi a muna neman kuɗi kuma muna son su Allah ya sani zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal bani ko ba haka ba almal wal banuna zinatul hayatid dunya dan da yawan mutane ba sa fahimta irin waɗannan hadisan da ajaji an ce ai kuɗi kaza kaza shikenan zai daina zuwa kasuwa ka mutu da talauci billahi lazi malaria ta kama ka kana ji kana gani Sai ta dura maka ruwan abin nan saboda babu kuɗin allura babu kuɗin kaza yau neman kuɗi ko don tsare rayuwarka ko don tsare lafiyarka dole ne ka nema fitira ce mutuwar zuciya in da an yi ta an sha yanzu in an yi ta ba za a sha ba a da sai ka zauna ba ka yi sana'a ba ba ka tara kuɗi ba kuma rayuwarka ta tafi daidai saboda a da yawancin abubuwan ba da kuɗi ake yin su ba a da da ka ji ciwon ciki sai a jika ma ta zargade yanzu ka isa ka ji ciwon ciki a jika ma ta zargade ko ba haka ba a da da ka haifi ‘ya'ya ko su ɗari ne sai ka kaiwa alaran masu ko su laifiyar ba za ka bashi ba kuma ya takaranta ma da su fi Allah yanzu ka kaiwa alaran ma ‘ya'yanka ɗari ‘ya'yanka biyu ‘ya'yanka goma ba zai yi ba a da yawan ‘ya'yan ma arziki ne amma yanzu yawan su ba tawaniya ce tawaniya ce to da lokacin da ake cewa kuɗi kuɗi kaza ana nufin kuɗin da za su ja ka zuwa ga sabon Allah kuɗin da zaka same su ba ta hanyar addini ba kuɗin da ka same su baka alheri to wannan su ne abun kushewa amma manzo Allah ya ce madalla da kuɗi a hannun mutumin kirki madalla da kuɗi a hannun mutumin kirki saboda in ne addini ne sai kaga addinin ya fi kyau domin addini in ya haɗu da kuɗi kyau yake yi in ne tsoron Allah ne ga daloli sai kaga tsoron Allah ya fi armashi kamar yadda in ɗan iska ne ya samu dala ita ma dala sai ta iskance ko ba haka ba amma in dala ta game da mutumin kirki ita ma mutuniyar kirki ce in dala ta game da ustazu ustazu ya ce amma in dala ta game da dan duniya to ita ma yar duniya ce manzala ce ni'ima almalu salihu lirrajul salihi ma dalla da kudin kwarai a hannun mutumin kwarai to wannan shine abin da muke so zama mutanen kwarai kuma mu samu kudi na kwarai Allah ya bamu masu albarka to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bazan so a ce ina da kwatankwacin dutsen Uhud ba na zinare ya ati alayya lailatun kuma in kwana daya aw salafun ko in kwana uku in je minhu dinarin kuma dinari ɗaya min saura ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana fatan ya zama yana da kuɗi mai yawa amma ga yadda ya shirya batar da su yace da zan kasance ina da kwatankwacin dutsen Uhud na zinari. ba zan yadda kwana uku ya yi min ina da ragowar sulai biyar a cikinsu ba ya ta bayarwa ya ta kyautarwa ya ta sadakarwa ya ce illa a arsuduhu lidainin sai dai in ka na rage fisi ko taro to wanda na aje ne don in biya wa kai na bashi in lokacin biyan bashin bai ba to sai in aje don in lokacin ya in ɗauka in je in biya amma ba zan samu kuɗin da zan ajiye in tara ba tare da na ci ko na kyautar ba manzo ya ce ba na son wannan إلا an أقول bihi في ibadillahi الله wa وهكذا wa sai dai in yi ta haka da su a cikin bayan Allah ungwanan ungwanan ungwatan mana abin da ake koya mana a nan hanyoyin kashe kuɗi tun kuɗin ba su zo ba bahaushe ya dabara yake yaro nemi kuɗi tun abin siya bai zo ba to a addini kuma san hanyar kashe kuɗi tun kuɗin ba su zo ba dan in baka san ire-iren waɗannan hanyoyin ba sai da kuɗin suka zo to su daman suna zuwa ne da mayan ƙarfe kuma zuciya suke kama zuciya suke kama duk mutumin da yake talaka bai iya sadaka da naira biyar ba in ya zama mai kuɗi ba zai iya sadaka da dubu ɗaya ba su kuɗi ana koyan sarrafa su ne tun kan zo in sai da ka jira suka zo wai sannan za ka koyi sarrafa su to ba za ka iya ba lokacin da baka iya karamar sadaka ba kana Allah Allah sai manyan kuɗi sun zo to da sun zo ba za ka iya sadaka ba kowace shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin shedan zai ta zuga ka ai karkai sadaka da naira goma bari sai ka samu naira ɗari sai ka fara sadaka in ɗarin ta zo sai ce bari sai ka samu dubu in dubun ta zo sai ce bari sai dubu goma ta zo in dubu goma ta zo sai ce bari mana sai ka zama alhaji wani mai miliyoyi kuma kamar yadda na sha buga mana misali ku kalli rayuwar mutane da kyau ku gani lokacin da mutum yake talaka bai da kokowo yana da mai gadi me yasa talaka bai da mai gadi me za a gada ba abin da za a yi gadi ko to wai a lokacin ba yi da abin gadin kuma sannan zuciyar ma ba ta kama wani abu ba ba ta so abin ba A ba lokacin da ya samu kuɗi to sai kaga ya fara ɗaga katanga sai ya nemo mai gadi duk wannan fa tsare kuɗin mai jama'a fa au'a tarawa yake yana daɗa tsarewa yana daɗa karewa to haka kuma sau da dama ka tambayi masu kuɗi za su ji suna gaya ba talaka bai san kuɗi ba yanzu ne kuɗi ku tambayi mata wannan labarin matar da ta auri mai kuɗi ta fito ka tambaye ta me ya fito da ita da yawan mata sukan kalli masu kuɗi a zuwan za su je su ci banza to shi ko mai kuɗi irgawa yake kwabo nawa ya shigo kwabo nawa ya fita amma talaka ba ruwansa da ya samu yan kuɗi sai a siyo tan saboda saboda daman ƙara'i yake ya daɗe bai ci ba amma shi ne kuɗi wallahi lissafa kayansa yake da yawa matan talakawa sun fi da yawan matan masu kuɗi jin daɗin rayuwa jin daɗin rayuwa da aka ita matan mai kuɗi yadda ka san samira ce a cikin shogilas ta kare mata kallon cewa ma wahala take tsaure ta ake samira ce kawai a shogilas da aka lokacin da mutum yake samun kuɗi kuɗin eh, eh, eh, san kuɗin sun fi yawa yanzu ba za ka haɗa mai jarin miliyan ɗari da mai jarin biliyan ɗaya wajen son kuɗi ba sun kuɗinsu ba ɗaya bane ba har tsaron da suke ba kuɗin za ka ga ba ɗaya bane ba to haka har wajen kashe kuɗin in dai ba zuciya ta samu tarbiyya tun kan a samu kuɗin ba sai ka sha mamaki sai ka je neman taimako wajen mai dubu goma sai ya baka sai ka je wajen mai miliyan ɗaya ba zai iya baka ba saboda shi wannan ya fi sanin kuɗi ƙanƙan musamman kuma in da daman ya sha cabil kafin ya samu kuɗin ta in talaka ya talauci ya tsallake da ƙyar wannan an fi shan wahala da shi ku yi haƙuri talaka ne mu amma dole mu gaya kan mu gaskiya ko ba haka ba da yawan ku nan samari ne bari mu ba wani liket ba wai don ƴaƴanmu ƴaƴan talakawa ku yi haƙuri gaskiya ce za a faɗa wato ko mace ce ƴar talakawa da ƴan masu kuɗi za ka ga wacce ta fi kyakkyawar mu'amala ko ba haka ba waccan a gidansa ta san arziki duk mutumin da kaga yana wulakanta mutane don yayi kuɗi ɗan talaka ne asalinsa amma wanda ya tashi dan masu arziki da mutuncinsa da komai ba wulakanci saboda bai ɗauka wannan wata tsiya ba ce ba ma galibi wannan ban ce duka ba amma dai kaso mafi yawa an fi samun haka yar talaka ko neman aure ce ita ta fi wulakanci 'yar mawadata ta fi sanin girma da mutunci ka zo kana ba ta kuɗin cefane tana to ai saura ma kaza ai ina jin ka bashin kaza inna lillahi inna ilaihi raji'un kai san daga inda aka fambar ina faɗan wannan dan mu gyara tarbiyyar ƴaƴanmu ba dan kushe mana ba da talauci da wadata duk kaddarawa ce ta Allah ba wanda mutum yayi wa kansa to amma me yasa ake samun irin haka tattare da 'ya'yan talakawa wani lokaci sakacin tarbiyya ce iyaye su daina barin 'ya'yansu zama masu rainuwa su zama masu girmama mutane su zama masu kyakkyawan mu'amala da kaga ɗanka yayi ba daidai ba tun yana karami sai ka tsawatar da shi in ka bar shi haka da haka zai tashi har ya girma yana wa mutane haka shi baya ɗaukar ma yayi wani abu na ba ta gani. ba da kowanne da ranarsa da haka manzo ce, in ka ga na aje dinare ɗaya, inda ina da kwatankwacin dutsen uhudu na zinare to sai dai in na aje shi dan in biya bashi amma duk sauran sai dai in ta ungo ungo ungo duk in rabar an gane ko wannan a lokaci guda annabi yana kwadaitar da me kyauta da sadaka kyauta da sadaka da kuma yawan alheri amma kuma hakan fa baya hana aje kuɗi kar ka ga mutum ya aje kuɗinsa a banki ka ce to dan me inda yana kyauta yana sadakan ba hana shi kuma ya aje wani abu ba sa dan iyalansa domin sa'ad dan abi waqas ya zo zai yi kyauta da duka kudin sama annabin ne ya hana shi Ya ce yace innaka anta zara ka aganiya a kai laka min anta ahun alatan kafa kunan nan ka bar ƴaƴanka mawadata uban su ya mutu su gaji kuɗi su samu sauƙin rayuwa ya fi ka ɗauki kuɗin duka ka kyautar ka tashi ka bar su talakawa su koma suna roƙon mutane da haka shi addinin musulunci a ciza ne a hura in ka ji ana ta magana a magana akan sadaka sadaka to an san akwai maruwata amma in an shiga cikin kuma masu yawan kyauta, to su kuma sai a yi musu wa'azin ku rinka dan rike wani abu dan ƴaƴanku ku rinka dan ragewa da haka sau da dama zaka ga annabi a wani waje ya buɗe wuta ya ta wa'azin sadaka da kyauta to shi Allah yana kimsa masa da yawan na gaban kamar wata ne yi musu wa'azin kyauta idan kuma ka yana wa'azin a rike a rike a rage to da yawa kuma masu kyauta ne irin abubakar har sai an masa magana sadaka da kyauta mutumin da za a ce a kawo gudunmawa ya je ya tattaro komai har kayan ƴaƴansa har dan kunna da komai ya ce ku tattaro za mu ba Allah bashi za mu zuba hannun jari haka irin waɗannan manzo Allah ma har hana su yake yi Abu Talha lokacin da aya ta sauka lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu darajar kolin kolin aljanna ba sai kun ciyar da abin da kuke so gaba ɗaya rumfunan kasuwarsa da duk abin da ya mallaka ya ɗebo mukullan ya kawo annabi take duk ka dai kololuwar abin da nake takaba da shi na kuɗi na gidan gona na wanda ake kira da bairu ha'a gidan gona ne gawurtaccen gidan gona akwai nau'i nau'i na kayan ciwo a ciki ga ruwan daɗi ga dabino masu tsada manzo Allah da kansa yana zuwa gidan gonan ya sha ruwan daɗi ya ci dabino gidan gona ne mai daraja kamar ka ce gonar Obasanjo ta wata ko ba haka ba yanzu a ce obasanjo ya fito da wata ya ba 'yan najeriya kyauta ko ba haka ba to haka abu dalha ya ɗauko ha a gaba ɗayanta ya ce ya bayar ya bayar manzo Allah sai da ya mamaki yana kwance ya tashi ya ce bak bak bak za ka malon rabihun za ka malon rabihun za ka malon rabihun manzo Allah ce mamaki mamaki mamaki kai wannan arziki wannan dukiya ta yi riba wannan dukiya ta yi riba me ita ya ji riba amma da yake musulunci addinin sanin ya kamata ne da manzo Allah sai ya karbe ko sai annabi ce a'a rike kayanka je ka ka samu danginka su suka fi kowa cancanta su ci sadakarka ka, kawunka ka, kazin ɗinka za ka samu mutum a cikin family shi kadai ne mai kuɗi ɗan uwansu suna cikin talauci amma daga shi sai 'ya'yansa yan uwanka nan danginka na kusa su yafi kamata ka yi wa alheri a matakin farko da ka je kaka ba wani je kaka ba wani je kaka ba wani haka abu talha ya je ya rarraba to kaga in an zo wajen masu kyauta su kuma sai a rinka sassauta musu in an zo wajen marowata su kuma sai a ce to ku buɗe bakin aljihu ko ba haka ba shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala yake wallazina idza anfaqu lam yusrifu walam yaqturu wa kana bayna zalika qawama bayan Allah na kwarai in za su yi kyauta ba sa buɗe bakin aljihu duka ba kuma sa tsuke shi duka tsaka tsaki suke yi yanzu mutumin da yake da jarin dubu ɗari in yi kyautar dubu goma ba abin ayaba masa ba ne abin ayaba masa ne mutumin da yake da jarin miliyan ɗari in yi kyautar miliyan ɗaya ba abin ka yaba masa ba ne mutumin da yake da jarin biliyan ɗaya in yi kyautar miliyan ɗari ba abin ka yaba masa ba ne to amma kana da jarin miliyan ɗari an nemi taimako ka ba da dubu ɗaya ka zama kitse mugun nama kai baka ci ba baka kashe wuta ba ko ba haka ba to irin wannan ya kamata mu fahimta daidai ruwa daidai kurji da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ni kan sai dai in ta haka in ta haka da su wa arana yadihi abu zar yace ya nuna mana da hannunsa yadda zai yi kuma kala sannan ya sake cewa ya abazar ya kai abu zar qultu nace labbaika wa sa'adaita amsawarka bayan amsawa ka bayan arziki ya aikin Allah domin kalmar labbaika ma'ana double ne na amsawa an gane ko sa'adaita double ne na fatan arziki daga sa'adu ne arziki labbu amsawa labbaika amsawarka bayan amsawa ma'ana na amsa na ƙara amsawa larabci kawai yake da wannan hikimar da wannan fasahar an gane ko kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake al aktharuna humul aqalluna masu yawan kuɗi kuma su ne masu karancin lada illa man kala haka za wa haka za sai dai fa wanda ya ta yin haka da haka da kuɗin ma'ana ya ta kyauta ya ta sarka ya ta cewa sun makala li sannan sai maza Allah ya ce da ni in ji abu zarri makanaka yi zamanka a inda kake ka gushe la kabra kar ka gushe daga inda kake ya abazar ya kai abu zarri hatta arji har in dawo inda kake ma'ana annabi zai shiga wani waje sai ce da abu zarar jira ni anan amma fa karka motsa inda kake ka tsaya anan manzo Allah ya taɓa wa ibn mas'ud irin wannan wata rana ya tafi wani waje a bayan gari ibn mas'ud ya raka shi da suka je sai ce tsaya nan sai ya tsaya sai ya masa layi ya kewaye shi ya masa zane ce karka fita daga cikin zanen nan sai ya tafiya sai ya bar shi ibn mas'ud yake can sai nake jin ruguji da ƙara da ƙaraji sai in ga iskar guguwa ta taho tun kamar za ta ɗauke ni sai nai kamar zan fita sai kuma dai in tuna annabi ya ce ka in fita sai da aka gama komai sai annabi ya dawo sai ce taho mu tafi sai ibn mas'ud ya ce wallahi saura kaɗan in fita daga inda ka sani, sai ina zaune sai in ga wata iska da guguwa in ji ƙara ta taho ya ce wallahi da ka kuskura ka fita daga zanen nan da nema da ni da kai sai ranar alkiyama domin aljanu ne za su ɗauke kasi wani waje da kai ai inda na zo nan aljanu ne suke rigima masarautun aljanu ne ake ta faɗa aka gayyato ni in zo in yi sulhu da in ka ga guguwa ta taho jiniyar wani sarkin aljanu ce da ka kuskura ka shiga escort ɗinsa in suka ɗauke sai har abada ba za ka dawo ba yanzu ko kai yanzu a ce ga gwamnan katsina ya taho gwamnan kano ya taho yi za su haɗu a wani waje kawai ka kutsa lalaji wasu in suka sunkuce ka suka yi sakwata da kai shi nan ba a san ma kurkukun da aka kai ka ba kurkukun ma da aka kai ka ba za a san wacce ce ba ba an taɓa samu ba na gaya muku lokacin da aka naɗa sarkin kano ado allah ya ji kan sarki ana masa jiniyar hawan sarki naɗi ana daba ana biki wani dattijo ya zo da amalanke zai shige ta gaba tun da aka ɗauke shi shekararsa hamsin a kurkuku sai da sarki gab da zai mutu sannan aka gano tsohon a wani kurkuku ya fito yake faɗa aka je da shi gaban sarki sarki ya nemi yafiya aka ce masa to ka fita ita in fita je ina shekara hamsin ina zan je to kaga mutane ma kenan an yi wuf da shi an nemi ina ya shiga an rasa ƙarshe 'yan uwansa sun yi neman sun yi neman sun haƙura sun yi masa sadaka uku sun yi ta bakwai sun yi ta arba'in sun yi fidda'u sun ɗauka kawai ya tafi nan ko yana nan a wata kusurwa to haka ya faru da haka anan ma manzo Allah yake da Abu ka zauna a nan inda na tsayar da kai kar ka kuskura ka fita hatta a har in dawo fan dalaka manzo Allah ya tafi hatta gaba anni Abu Zari yace har sai da ya bace min na daina ganin sa fa sami'tu sautan sai na rinka jin wani ƙaraji da kugi fa an yakuna urida li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na rinka jin tsoron ko dai waɗansu ne suka afkawa annabi sai in yunkura kamar in fita in bi sawunsa in je in kai mai dauki amma kuma sai in tuna ya fice ka in fito to shi kuma ka'ida annabi in yace tsaya anan in ka fita to ko me yasa ne ka kai ka jiyo kaga da yace da maharba su tsaya akan dutsen ode su mutum hamsin kar su sako suna sakowa sai matsala ta auku haka in annabi yace tsaya nan ka tsaya anan kuma ko a yanzu ne da baya duniya in ya ce zikiri kaza za ka yi ka tsaya a nan in ya ce ya ga yadda za a yi ka tsaya in ka kuskura kana kara ba za ka gane matsalar ba sai an je lahira a nan ne matsalar za ta bayyana gare ka karka ɗauka ka ci ka ci banza ka ci banza ba akwai ranar ganuwa da aka yi ce sai da ni ji tsoron ko kuma wani hari aka kawo annabi kamar in fita in kai masa ɗauki yace thumma zakartu qawla rasulillah sai kuma na tuno da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake da ni la tabrah kada ka fito daga inda kake ko kada ka bar inda kake yace fa makastu sai na ci gaba da zama qultu nace ya rasulullahi sami'tu sautan da annabi ya dawo sai nace ya ma'aikin Allah nayi ta jin wani ƙara da ƙaraji da kugi khashitu ayyakuna urida laka har sai da naji tsoron ko dan ne suka afko maka thumma zakartu qawlaka fa sai kuma na tuna da maganarka da kace min kar in je ko ina an tsaya anan da haka sai na ja na tsaya fa qala annabi sallallahu alaihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi zaka jibrilu wannan karar da kake ji mala'ika jibrilu ne yazo atani fa akhbarani annahu man mata min ummati la yushrik billahi shay'an dakhala aljanna yazo ya mun albishir yace duk wanda ya mutu cikin al'umma ta baya shirka to zai shiga aljanna ko ba ko da ba ta farar daya ba domin cewa in ka mutu baka shirka za ka shiga aljanna baya nuna ta fara ɗaya zai tabbas dai a ƙarshen al'amari aljanna za ka shiga amma kan ka shiga aljanna fa ila sai ka yi biye-biye sai an kai ka kurkuku sai ka daku sai an caccanja ma kamanni ko ba haka ba yanzu ai da yawa ko waɗanda suka zama shugabannin ƙasar najeriya amma kan su zama fa sai da suka biya ta kurkuku sai da aka ɗan sassa masu sai da suka ɗan daddoku akwai wani shugaban kasa da cikin shugabannin kasar najeriya ba zan gaya muku sunansa ba zamansa a kurkuku yake ba da labari akwai wata azaba da aka yi masa aka sa dutsen guga aka jona shi a jikin wuta ya yi zafi ya yi zafi aka ɗana masa a baya amma kuma daga baya ya zama shugaban ƙasa kun san akwai ncc condemn mutanen da aka yanke musu hukuncin mai kisa to galibi gwamnatocin sojoji su suke kashewa gwamnatin 'yan siyasa ba su iya kashewa ba saboda tsoro suna neman ƙuri'an mutane sai su tara wa mutane 'yan ta'adda ba su kashe su ba wani lokaci ma saboda cin amana sai zaɓe ya zo sai su sa a zazzaɓo musu irin wannan 'yan ta'addan su zo su yi musu bangar siyasa to shi wannan shugaban kasar duk shekara su waɗannan 'yan cc kwandem gwamna ko shugaban ƙasa yana da damar ya yafe musu sai a sake su to shi shugaban kasar lokacin da ya zauna a kurkuku a mcc kwandon yake a zuwan kashe shi ma shi za a yi domin an zarge shi ne da laifin juyin mulki laifin juyin mulki kuma a doka ta soja kisa ne Yake to kullum lokacin mulkin soja ne da mun ji jiniya wiwiwi za a zo a ɗagu wasu aje kashewa yake dukkanmu sai mun yi zawo duk sai mun yi zawo yake to kuma da mun zamu tsofaffi ne yan sittin yan saba'in yan da mun ji wi wi wi wi sai zawo yake da haka da haka Allah ya kwace mu har ba a yi kisan ba suka fita to wata rana yana mitin da gwamnoni ministoci duk sun taru suna jiran ya musu approving a musu signing duk in an zo an masa kyas kyas kyas ga minista kaza sai ce jira ni kyas ga minista kaza ya jira ni can sai aka ce ga ministan shari'a akwai MCC condemn ya kawo sunansa yana sa approving yace ku bashi ya shigo yana shigowa kai sauri ya sani to sai wani daga cikin gwamnati tambaye shi yace ranka dade ya duk waɗannan da yana da barkwanci ya duk waɗannan sun zo kace su jira ka wannan yace ba za ka fahimta ba ai baka zauna kurkuku ba yace mu mun zauna a gidan lokacin da muke zaune duk jiniya in muka ji kullum muka kwana ba mu da yaƙinin za mu sake kwana yace to da haka wannan matsalar ita ba a jinkirta ta saboda mun rayu a cikinta mun san yanayin ta. to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yake bawa Abu Zar al-Ghifari labari yace wannan kamaji ko karaji da kaji Jibril ne ya zo min da labarin cewa duk wanda ya mutu cikin al'umma ta baya shirka to zai shiga aljanna amma kamar yadda na faɗa baya nuna cewa dan an ce ka mutu baka shirka zaka shiga aljanna zaka shiga ta farar daya akwai da yawa daga cikin masu sallah za su shiga wuta an gane ko to ai duk wanda kaji an ce yana sallah menene shi musulmi ne ai asali inda ba musulmi bane ba ba za mu a kira shi mai sallah ba amma Allah ya ce fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum wa al ma'un da yawa akwai waɗanda suke azzalumai sun cici kuɗin mutane sun zazzalunci mutane sun ha'inci mutane za su shiga wuta amma musulmai ne amma wannan haƙƙin na mutane Allah ba zai bari ba sai ya shiga ya ƙona ta sannan ka dawo to wannan kenan akwai musulmai da yawa mashayagiya musulmai da yawa mazinata musulmai da yawa kaza musulmai da yawa kaza dukkan laifukan da za ba sa fitar da mutum daga musulunci yana amsa sunan musulmi amma yana yin su to wannan za a shigar da shi wuta in Allah bai ji kansa ba ya kone shi ya yi zaman kurkukun wuta sannan daga baya sai a kai shi aljanna amma duk mutumin da ba musulmi ba in ya shiga wuta to shi ɗan kalidi na fi hali abadan ba zai fita daga cikinta ba da haka shi ne ɗan sisi kwandon ɗin lahira shi wannan ba fita life imprisonment kenan ko to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan babban abin da zamu lura da shi a cikin wannan falala shine falalar tauhidi tauhidi shine kadai aikin da yake belin mutum daga wuta ya kai shi mai aljanna ko ba dade ko ba jima to ina kuma ga mutumin da yake tauhidi kuma sannan yayi kokarin tsare dukkan abin da ya kamata a tsare to wannan kamshi ta farar daya aljanna zai shiga Allah ka sa mu ciki da rahmarsa qultu abu zarri yace sai nace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah wa in zana wa in saraka shin wanda ya mutum baya shirka zai shiga aljannar ko ya mutu yana zina ko ya mutu yana sata manzo Allah yace wa in zana wa in saraka ko yayi zina ko yayi sata to kaga ko mutum ya mutu yana zina mutum ya mutu yana sata amma yana da tauhidi baya shirka ba zai shiga aljanna ta farar ɗaya ba amma zai biya ta wuta sai dai watan wata rana zai yi ne zai dawo to kuma kada wannan ya ruɗe ka kaji an ce to ai ko yana zina ko yana sata zai shiga aljanna kuma kaje ka miƙe kafa wannan mashi'ar Allah ce ganin dama ne wannan yana gaya maka ƙa'idarsa ce ta asali amma fa in ya ga dama ya ce ya fasa sai me yanzu idan gwamnan Kano ya ce zai yi fly over a Kano sai daga baya ce ya fasa sai ka ce madan me ai ce ko budget ɗin Kano a hannunsa yake to ina kaga ubangijin talikai komai naka ne ko ya ce zai yi ya ce ya fasa ba wanda sai ce masa danne da aka ka a hankali kada wannan falalar ta ruɗe ka kuma wannan yana nuna maka tauhidi yana da muhimmanci malamai suka ce hasali ma in tauhidi ya gina a zuciyar mutum ai ba zai yi yana zinab ba in tauhidin ya gina a zuciyarsa ai ba zai yi satan ba ina fata an gane da daka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa in zana wa in saraka akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wani hadisi a cikin kitabul istizan babu man ajaba labbi labbaika wa sa'adaita ana nuna mun lokaci yayi hadisin da yake gaban mu yana da tsawo duk da cewa shine hadisi na karshe amma zan hakuri mu tsaya akan sa in Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu tsora daga inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi farko akwai mai tambaya kamar haka ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ya ce Allah ya saka wa malan ko ya kara wa malan lafiya ya kuma kiyaye mana shi da mu baki daya to amin Allah kiyaye mu baki daya kuma ya kare mu da lafiya baki daya ya ce don Allah malan ina so malan ya yi min bayani da zan gamsu da yin sallah da janaba yayin da aka kusanci iyali lokacin sanyi ai ba a yin sallah da janaba ya za a yi sallah da janaba sai dai ka ce a yi sallah ba tare da an yi wanka ba amma da me da taimama a yayin sanyi ko a yayin wata larurar da za ta hana a yi wanka ko kuma a yayin rashin ruwa to wannan kuma ai abu ne a fili a bayyane idan mutum yana da janaba ya nemi ruwan wanka ya rasa ko ga ruwan amma in yi amfani da shi zai iya kamuwa da rashin lafiya ko kuma yana da rashin lafiyar zai iya karuwa ko zai iya daɗewa bai warke ba to anan duk shari'a ta sauwake masa yin wanka ta ba shi ikon ya yi temama ya yi sallarsa daga baya in wannan uzuri ya gushe sai ya zo ya yi mai wanka ana bin sa bashin wankan amma wannan temaman da ya yi ta halatta masa ya dukkan abin da ake yi da alwala sallah da sauransu daga baya in larurar ta gushe to kuma sai ya zo ya wankansa shi kenan nassin ƙur'ani ya tabbatar da haka kuma haka nassoshi na hadisai sun tabbatar da haka ubangiji subhanahu wata'ala yace ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taktasilu وإن كنتم ala safarin على سفر أو جاء أحد منكم من الغائد أو nisa'a النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا sa'idan طيبا famsahu bi wujuhikum wa aydikum inna allaha kana afuwan ghafura wannan a cikin suratul suratul nisa akwai kuma cin suratul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati famsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al wa in junuban fatahharu wa in kuntum ala safarin أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ubangiji subhanahu wataala yace ya ku waɗanda suka yi imani kada ku kusanci sallah alhalin kuna maye har fa sai kun san me kuke faɗa lokacin da ba haramta shan giya ba sai Allah ya ce to kada ku rinka shan giya mayanta bai sake ku ba ku zo sallah ku bari sai in mayan ya sake ku sannan sai ku zo sallah to shine daga nan sai suka daina shan giya da rana suka koma shan ta bayan isha da mutum ya sha sai shiga gida ya kwanta kafin asuba mayan ya sake shi sai ya zo masallaci sai Allah ya ce wala junuban haka nan kar ku kusanci sallah kuna masu janaba an gane ko hakanan kada ku kusanci masallaci a lokacin da kuke da janabar ko a lokacin da kuke mayan sai dai da niyyar ku wuce in masallacin ya zama hanya mana yakan iya kasancewa masallaci hanya ce mutum sai ya wuce ta masallaci ya tafi gidansa ko sai ya wuce ta masallaci ya tafi kasuwa ko wajen bukatunsa na yau da kullum to a irin wannan yanayi ko maye yake yi zai shigo masallaci ya wuce don ya tafi gida ko janaba ce da shi bai yi wanka ba zai shigo ta masallaci ya wuce dan ya tafi gida ko ya tafi kasuwa sai Allah ce hatta ta ga tasilu har fa sai in kun yi wanka sai ce wa in kuntum marada amma kuma in kun kasance mara lafiya fa marasa lafiya fa kuma ga shi ba ku yi wanka ba au ala safarin ko kuna halin tafiya janabar ta same ku babu damar yin wanka au ja ahadun minkum min al-ghaid ko ɗayan ku ya je yayi tsuguno na masai kuma bai yi tsarki ba saboda babu ruwa aula mustumin nisa ko ya sadu da mace domin ba dukkan janaba ce take haifuwa ta sanadiyar saduwa ba shi yasa za ku ga a can an faɗi janaba nan kuma an faɗi saduwa idan mutum gwauro ne ya yi janaba janabar ta mece ce ta mafarki ce duk da cewa mai auren ma zai iya yin mafarki amma dai kai tsaye janabar gwauro kai ka san ta mafarki ce tunda bai da mata to amma janabar mai iyali fa ita za ta iya yi wa sakamakon saduwa da iyali ne shine Allah ya maimaita ya ce aula masumun nisa kalmar lamatun kun yi shafefe ne ya jiki da mata abdullahi dan abu zai ce ana nufin kun yi jima'i alkunya ce ta jima'i sai Allah ya ce walam tajidu ma an in ba ku samu ruwa ba ko kuma kuka samu ruwan amma ba za ku iya amfani da shi ba da dukkanin dalilan da suke iya hana a amfani da ruwa to fa tayammamu sa'idan ba ku nemi waje mai tsarki ku yi taimama da shi na ƙasa famsahu bi wujuhikum wa aydikum ku shafi fuskar ku da ku inna Allah kana akuwan kura lalle Allah ya kasance mai yafiya kuma mai gafara a ayat suratul ma'ida kuma ubangiji madaukakin sarki ce ya ayyuhallazina amanu إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أتكيش دي إن ذاك يصلى كي الولاء سألا يتي وإن كنتم مرضى أو على سفر إذا لا دلافيا هو إن كنتم جنبا فطهروا إن كنا دجنبا da janaba to sai kun yi wanka ba alwala kadai ba sai Allah ya ce wa in kuntum marada to aw ja ahadun minkum min al-ga'id ko dayan ku ya je yayi tsugunan bayan gida amma bai samu ruwan tsarki ba aw lamastumun nisaa ko kun sadu da iyali walam tajidu ma'an ba ku samu ruwan wanka ba ko kun samu amma kuna da uzurin da zai hana ku yin wankan wanda shari'a ta yadda da shi to fatayamma musa idan tayyiba ku nemo waje mai tsarki ku taimaka famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu ku shafi fuskar ku da kuma hannuwanku ku sai Allah madaukakin minhu daga shi wannan waje sai Allah madaukakin sarki ce yuridu Allah wa ma eh, ne. famtahu bi wujuhikum wa aydikum min ma ja'ala Allah min haraj ko ubangiji bai sanya muku kunci ba walakin yuridu li yutahhirakum sai dai so yake ya tsarkake ku wannan kaga din naso ne daga Qur'ani wanda suke nuna idan mutum yana da janaba akwai darura ko uzurin da zai iya sa ba sai yi wanka ba ya sallah to amma daga baya zai zo ya wanka in larurar ta gushe akwai hadisi cin sahih bukhari da muslim hadisin ammaru dan yasir yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aike ni in je in masa wani abu a wani gari da na tafi sai janaba ta kama ni kuma ni ban san yadda ake temama ba na san dai ana temamar amma ban san yadda ake yi ba yace kawai sai na tuba kaya na ne birgima a cikin ƙasa kamar yadda jaki yake yi kuma na sallata da na zo na gaya wa annabi sai manzo Allah yake kai daidai amma haka ake yi sai koya maka taimama a aikace inna ma yakfika an dai ka haka ba a wata ruwayar shi da sayyidina Umar sun taba yin tafiya shi dai Ammaru dukan su sai suka yi janaba shi Umar sai ya ki sallah gaba daya saboda shi bai ma san a lokacin akwai hukuncin taimama ba shi ko Ammaru ya sani amma bai san yadda ake yin ta ba to da ka sai wannan birgimar ya sallasa shi kuma sayyidina Umar bai salla ba da suka dawo suka gaya wa annabi to sai manzo Allah ya koya musu yadda ake taimama baki daya kaga wannan ma ya nuna cewa idan mutum yana da janaba da wani uzuri da ba zai iya wanka ba to taimama yake yi to sannan ya tabbata cikin hadisi na sunan na Imam Abu Dawud wani mutum cikin sahabbai sun yi tafiya tafiya ta jihadi sai aka yi masa raunuka ya jijji ciwo kuma ana tsananin sanyi kuma sai ya janaba to kun san ciwo in aka sa masa ruwan sanyi a lokacin sanyi ya fi azaba shi yasa sau da dama likitoci in mutum yana da ciwo sai su ce kai ya zuba masa ruwa ko an yi wa mutum operation an yanka shi sai a ce to kar ya zuba ruwa ba wanka saboda wata cutar sai ta shiga ta nan sai ta kashe ka to shi wannan mutumin da ya janaba gashi duk jikinsa akwai rauni sai tambayi sahabbai in yi wanka in yi sallah ko kuwa sai suka ce ai dole sai ka yi wanka kawai sai ya kwaba wa jikinsa ruwan sanyi ana tsakiyar sanyi yana gama wankan ya mutu da aka dawo gida suka gaya wa annabi wane ya ji cuka ya yi janaba ya tambaye mu muka ce masa lallai sai ya wanka yana wankan sai ya mutu sai manzo Allah ce qataluhu qatalahum Allah su suka kashe shi Allah wadaran halin su mana manzo Allah sai ya baci ya kausasa yace amma sa'alu hina jahilu don ne ba ku tambaya ba in ba ku san hukuncin ba fa inna ma shifa'ul ayyi su'al ai maganin cutar jahilci shine tambaya da haka dai wannan da ire-iren su la'alla za su iya gamsar da kai kan abin da kai tambaya kai Allah ya sa mu dace kuma wannan ita ce tambayar kadai da muke da ita sai dai yanzu ake sanar da ni ta hanyar alaba da lada wata baiwa Allah ko wani mutum ne wani mutum ya ba da dubu biyu ya ce gudunmawa a sa aikin masallaci to Allah ya biya bukata akwai wata baiwa Allah daga Saudi Arabia sunanta maman Husna irin sunan sunanta dai da na iya rikewa kenan duk da ba suna bane alkunya ce ita ma ta turo da dubu biyar Allah madaukin sarki ya saka da alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk